daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin), sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran ni ne mushaba adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango ta biyu a wannan rana da fatan amun lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu su ne labarin duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru sai shirin nan na ko kun san sai ku koyi harshen farisanci sannan shirin nan na ramadan na musamman da muke kamo ku a waɗannan ranaku muna ɗauke da shirin nan na noma sai kuma tarbiyyar matasa sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu labarin duniya da farko ga kanunsu za ku ji cewa an yi ganawar sulhu a tsakanin kasashen dimokuraɗiyyar congo da kuma rwanda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta cilasta wa iyalai goma ficewa daga sansanin 'yan hijira na nablus rasha ta ce ta kakkaɓo jiragen marasa matuƙi har guda 57 da ukraine ta harba mata to yanzu ga cikakkun labarun duniyar an yi ganawar sulhu a ƙasar qatar tsakanin shugabannin demokradiyyar congo da kuma rwanda a jiya talata ne dai aka yi ganawar a tsakanin shugabannin ƙasashen demokradiyyar congo da na rwanda a birnin doha babban birnin ƙasar qatar da ita ce take shiga tsakani ƙasar ta qatar tana ƙoƙarin dawo da zaman lafiya ne ta hanyar shiga tsakaninta a ƙasar demokuraɗiyar congo wace a kwanakin nan 'yan tawaye na ƙungiyar m23 suka kame muhimman birane a gabashinta gwamnatin shugaban ƙasar ta demokuraɗiyar congo philip tshisekedi tana zargin ƙasar wanda a ƙarƙashin Paul Kagame da hannu wajen taimakawa ƙungiyar ta 'yan tawaye ta M23. Kamfanin dillancin labarun ƙasar ƙatar ya bayyana cewa dukkanin shugabannin biyu Paul Kagame da kuma philip Tekeshedi sun yi maraba da sakamakon tarukan da aka yi a baya a luwanda da kuma nairobi hakanan kuma taron ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka sadak da aka yi a birnin darussalami na ranar 8 ga watan fabrairu na wannan shekara kuma shugabannin sun nuna amincewa da tsagaita wutar yaƙi ba tare da wani sharaɗi ba kamar yadda aka cimmawa a tarukan da ambatansu ya wato ya gabata har ila yau a yayin taron na doha an amince da a ci gaba tattaunawa har zuwa lokacin da za a ga zaman lafiya mai ɗorewa ya dawo a bayanin ƙarshe da shugabannin ƙasashen biyu suka fitar sun yi jinjina ga ƙasar ƙasar da sarkinta saboda shirya wannan taron a tsakaninsu domin gina yarda da juna hakanan kuma amincewa da yin aiki domin shimfiɗa tsaro da zaman lafiya mai ɗorewa a cikin jamhuriyar demokuraɗiyar congo harin jirgin yakin sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila ya yi wato harin jirgin yaƙi da soji suka yi a ƙasar mali kenan ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha a wata kasuwa majiyar 'yan aware ta ƙasar ta mali ta sanar da cewa wani hari da sojojin gwamnati suka kai a arewacin ƙasar ya sanadiyar kashe mutane 18 a arewacinta sai dai sojojin gwamnati sun ce su 'yan aware suka kaiwa hari ƙungiyar azbinawa ta 'yan aware ta ce sojojin na gwamnatin ƙasar sun kai hari ne a garin leneb mai nisan kilomita hamsin daga birnin timbuktu a ranar litinin da ta gabata kuma bayan mutane sha takwas da suka kwanta dama wasu bakwai sun jikata ƙungiyar azminawan ta 'yan aware ta bayyana abin da ya faru da cewa dabbanci ne irin na zamanin jahiliya sai dai sojojin gwamnatin ƙasar ta mali sun wallafa a shafin suna x cewa sun kai harin ne dai akan wata tunga ta 'yan ta'adda tare da kashe sha ɗaya daga cikinsu fiye da shekaru goma kenan ƙasar ta mali tare da makwabtanta burkina faso da jamhuriyar nijar suke faɗa da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka haɗa alka'ida da kuma da'ish bayan juyin mulkin da aka yi a cikin ƙasashen uku da korar sojojin faransa ƙasar ta mali ta gaito mayakan ƙungiyar wanga wato da ƙasar rasha domin taya ta faɗa da masu ɗauke da makaman sai dai a wasu lokutan ana samun kuskure irin wannan wajen kaiwa masu ɗauke da makamai hari sai a nufi fararen hula rasha ta sanar da kakkaɓo jirage marasa matuƙi har guda 57 da ukraine ta harba mata ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙi 57 da ƙasar ukraine ta harba zuwa yankuna mambanta na ƙasar a yau laraba ne dai ma'aikatar tsaron ƙasar rasha. ta fitar da wannan sanarwa inda ta ce an harbo jiragen marasa matuƙi 37 da aka harba wa yankin korsk daga wato da yake yammacin wannan ƙasa a jiya da dare sai dai kuma wasu jiragen sha uku da aka harba a orion da kuma wasu bakwai a samaniyar tekun azov suma da an kakkaɓo su sauran yankunan da sojojin ukrainian suka harba wa makamai masu linzami sun hada da tola da kuma bunyansk kwanaki biyu da suka gabata ma da sojojin na rasha sun sanar da kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙi na ƙasar ukraine 31 da aka harba a yankuna mabanta na wannan ƙasar a gefe ɗaya sojojin na ƙasar ukraine sun kai wasu hare-hare a kan garuruwan da suke kan iyaka da rasha da suka hada da garuruwan kosta da kuma zolnishki majiyar tsaro ta rasha ta ce sun kashe sojojin ukraine 220 a cikin sa'o'i 24 wani labarin mai alaka da rashan da kuma ukraine amurka ce ta sanar da cewa a ranar lahadi mai zuwa za a buɗe tattaunawa tsakanin rasha da amurkan a birnin jidda na ƙasar saudiya manzan musamman na amurka Sibin bitkoff ya bayyana cewa tattaunawar za ta mayar da hankali ne akan yadda za a kawo ƙarshen yakin na ƙasar wato ukraine a jiya talata ma dai an yi tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin shugabannin ƙasashen rasha da kuma na amurka. haramtacciyar kasar isra'ila ta tilasta wa iyalai goma ficewa daga gidajensu a sansanin 'yan hijira na nablus da ke yammacin kogin jordan rahotanni daga sansanin 'yan hijira na nablus a yammacin kogin jordan sun amince da cewa so, wato sun ambaci cewa sojojin mamaya haramtacciyar kasar isra'ila tun tilasta wa iyalai goma ficewa daga gidajensu sojojin na haramtacciyar kasar isra'ila suna shirin ƙaddamar da wani gagarumin farmaki ne na tsawon kwanaki uku a sansanin ayin da ke nablus kamar yadda majiyar ta ambata a gefe ɗaya kafafen watsa labarun amurka sun ambaci cewa sojojin sojojin wato ƙasar suna shirin kai har-hare na wato na haramtaccen ƙasar isra'ila kenan ta ƙasa a cikin zirin gaza jaridar wall street journal ta bayyana cewa sojojin za su ɗauki lokaci suna kai har hare to ƙarshen labarin duniya kenan thank you to yanzu sa gya zama domin a ji shirye-shiryen da za su biyo baya da sunan sharhin bayan labaru shirin yin nan na kokon san mu koyi harshen farisanci shiri na musamman na watan ramadan sai shirin noma sannan tarbiyya matasa sannan a karkare da kiɗe-kiɗen iraniya da fatan za ku kasance tare da mu kuma da haka muke ban kwana da ku. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tir da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen bayan wani ƙasamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a Sana'a. in shi kungiyoyin gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi allah wadda da karuwar hare wanda ya zo ne kadan bayan da jiragen yakin amurka da na burtaniya suka kaddamar da hare wuce gona da iri kan kasar yemen inda suka kashe fararen hula da dama kungiyar gwamnati farsinawa ta hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya kunshi ketare dokokin kasa da kasa da kuma hurumin kasar yemen kungiyar hamas ta bayyana goyon bayanta ga al'ummar kasar yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da kasar ke baiwa al'ummar palestino ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangin da gwamnatin isra'ila ta kaddamar kan gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da isra'ila da ma wasu muhimman wurare na isra'ila a watan oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino harin na ranar asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma kungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjinawa kasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin ba kuma shi nawa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa akan tunkarar isra'ila kwamitocin resistant popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnatin da dama sun kuma yitar allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestinu dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta ɗauka a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahayuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addancin da acts of evil ke aikatawa akan ƙasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu ƙasashen yammacin duniya da ƙawancensu ma'aikatar lafiya a ƙasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai talatin da ɗaya hare-haren a sana babban birnin ƙasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka jikata a hararen da jiragen yakin amurka da birtaniya suka yi kan sana babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula sha biyar ne suka yi shahada wasu tara kuma suka jikkata waɗanda su na cikin na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da birtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar dabishin ta almasira ta kuma bayar da rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin kasar trump a shafin na social ya ce ya umarci soji da su kaddamar da wani mataki mai ƙarfi da hukunce-hukunce kan mayakan huzi lokacin ku ya ƙure kuma dole ne ku daina kai har-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shirya wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai hare-hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan kare dangi na isra'ila a gaza mayakan husi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaƙa da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da jiragai marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsagaita wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba, goma sha tara ga watan Maris ɗin shekara ta 2025. wanda ya yi daidai da goma sha tara ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da takwas da sa gabata a ranar irin ta yau goma sha tara ga watan maris ɗin shekara ta alif ɗaya tara da tamanin da bakwai lewis de Broglie wanda ya rage daga cikin waɗanda suka kafa ilimin kimiyyar lissafi na zamani ya mutu yana da shekaru casa'in da biyar a duniya bayan yakin duniya na ɗaya wani masanin kimiyyar lissafi wanda ɗan ƙasar faransa ne ya shahara a shekara ta 1924 saboda ka'idarsa wadda ya fitar ta yanayin haske ta hanyar gabatar da wannan shiri ya share fagen samun ci gaba da yawa a fannin kimiyyar lissafi an ba Berkeley kyautar Nobel a ilimin physics a shekara ta 1929 masu saurari kwakwan san cewa shekaru 91 da suka gabata rana irin ta yau babban malamin fiqihu kuma masanin tarihi mulla muhammad hashim khurasani ya rasu mulla muhammad hashim khurasani an haifi shi ne a shekara ta 1242 bayan hijira a birnin mashhad bayan karatu na sharafage ya tafi birnin najaf al-ashraf inda ya shiga jiyar halarta ta darussan malamai daban-daban a birnin mashhad daga cikin malaman kowa akwai ahun khurasani da kuma said ismail sadar na tsawon shekaru goma sha biyu bayan ya dawo daga birnin najab malla hashim khurasani ya tafi birnin mashhad inda halarci makarantar hausa ta sayar ali ha'iri yazdi sannan kuma tun daga wancan lokaci ne yake gudanar da bincike a bangaren ayyukansa da kuma rubuce-rubuce malla muhammad hashim khurasani ya bar littattafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta daga su akwai littafin nan na muntakhabut tawarikh wanda ya rubuta a cikin harshen farisanci sannan kuma akwai littafin nan na tarihin masumai da wasu daga cikin malamai waɗanda aka birne a birnin mashad da harad da kuma isfahan gami da birnin shiraz da ƙarshe dai wannan malami masanin tarihi ya rasu a birnin mashad a ranar 28 ga watan isfan na shekara ta 1312 daidai da uku ga watan zulhijja na shekara ta 1352 yana ɗan shekara 70 a duniya kuma an binne shi a wannan birni mulla muhammad yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda ake buga misali da su wajen ilimi da kuma tsoron Allah da yawan ibada da kuma gudun duniya gami da kyautatawa mutane. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 95 da suka gabata a ranar irin ta yau, goma sha tara ga watan Maris ɗin shekara ta 1930, Aldo Balfour, ɗan ƙasar Burtaniya, daya daga cikin waɗanda suka samar da tunanin kafawa yahudawan sahiyuniya gwamnati a cikin palestino ya an haifi james balfour a birnin london na birtaniya ranar 25 ga watan yuli na shekara ta 1848 bayan kammala karatunsa ya shiga harkokin siyasa kuma ya samu damar rike madafun iko daban-daban da kuma babban matsayi a cikin jam'iyyar conservative ta birtaniya na tsawon shekaru 50 saboda rawar da ya taka wajen aiwatar da manufofi na mulkin mallaka na burtaniya afirka ta kudu musamman a ɗauki ba da aka yi a tsakanin 'yan ƙasar afirka ta kudu da kuma 'yan mulkin mallaka balfour ya zama firaministan ingila a ƙarshen waɗannan yaƙe-yaƙe shekara ta 1902 kuma ya riƙe wannan matsayi na tsawon shekaru uku bayan haka ya zama sakataren harkokin wajen birtaniya daga shekara ta 1916 zuwa 1919 balfour ya kasance ɗaya daga cikin manyan masu tsara manufofin gwamnatin mulkin mallaka na burtaniya a duniya babban abin da ya fi ɗaukar hankali a rayuwar balfour dai shine yunkurinsa na kafa daular yahudawan sahiyuniya a cikin ƙasar musulmi ta palestino da hanyar fitar da shahararriyar sanarwarsa a cikin wannan sanarwa wadda aka buga a ranar biyu ga watan nuwamban shekara ta alif da goma sha bakwai balfour ya jaddada wajibcin kafa ƙasar yahudawa a cikin palestino da kuma jaddada goyon bayan gwamnatin birtaniya ga wannan ƙasa birtaniya ta kwashe ƙasar falastinu a yakin da aka gabza tsakanin birtaniya da kuma dalar usmaniya wanda kuma duk ya faru ne a cikin tsarin aiwatar da sanarwar balfour kuma daga wancan lokaci ne mulkin mallaka da karfin soja na birtaniya ya fara a cikin ƙasar palestino wannan shiri da ya share fagen miƙa palestino ga yahudawan sahiyoniya kuma sannan a hankali birtaniya ta yi ta kwaso yahudawa daga sassa daban-daban na duniya tana kawo su palestino da ta mame tare da taimako na yan jari hujja na birtaniya da kuma yahudawa to sai da kuma arthur james balfour bai shaida kafa daular sahayuniya ba a cikin palestino da birtaniya ta mame domin kuwa ya rasu a ranar tara ga watan maris din shekara ta 1930 yana da shekaru 82 a duniya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda da dala ubangiji yau shiga cikin darasi na casa'in da biyu a makon da ya gabata kun daji cewa muhammad da abokinsa ramin sun yi tafiya zuwa garin Nishabur wanda ɗaya ne daga cikin garuruwa na tarihi da ke Iran wanda ke da wani tsohon masallaci da kuma wata babbar kasuwa waɗanda suka yi ɗaruruwan shekaru kuma ake lissafa su daga cikin muhimman abubuwa da ke wannan birni mai tsohon tarihi da dalla ubangiji za a je da ta kaya tsakanin muhammad da abokinsa ramin to ma kafin a ji su sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka Yau. Soba. Da asubahi. honak Mai sanyi. Delphazir. Mai kama zuciya. Hauwa. Iska. Sard. Mai sanyi. Ba a zi azi. Wasu daga. Musofir. متفی مسافران متفیه آنها میمانند سو سنا آنها دوست دارند بمانند سو سنا سن چرا سبوده چون سبوده آنها لذت میبرند سو سنا جن دادی آنها میخواهند لذت ببرند سو سنا سن سجدادی امروز یو ما می رویم مو زمجی آرامگاه حبره خب بله. امامزاده جیکن منزن الله خیلی خوب است یه که او قره شاعر مواکی ایرانی نه ایران من دوست دارم نی اینا آنجا چند بعد از ظهر باین ظهر ما می رویم مو زمو تو دوست داری برویم کی کنا سان متفی مسجد چوبی مسلاچن ایچه خوب دکو خوب است یه نه دکو جا اولی جاها گراری دیدنی نبود ایدو بسیاری دیوا قدیمی سوهو راستی دگسکی دوربین na'urar ɗaukar hoto durbinat na'urarka ta ɗaukar hoto film dodon na'urar ɗaukar hoto to kai ka saya man mi haram ni zan saya To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai mu je zuwa ga ramin da abokinsa za ka dai suna cikin ɗakin cin abinci na otel inda suke cin abincin safe ga yadda tattaunawar ta gudana tsakaninsu a cikin harshen farasanci. Emru Sob هوا سرد Bud. آره صبح نیشابور خنک و دلپذیر است بعضی از مسافران دوست دارند شب در نیشابور بمانند چرا؟ چون میخواهند از هوای صبح نیشابور لذت ببرند امروز به کجا می رویم؟ به آرامگاه اتار و خیام می رویم خیلی خوب است من این دو شاعر ایرانی را بسیار دوست دارم آرامگاه کمال الملک و یک امامزاده هم آنجاست بعد از ظهر چه کار می کنیم؟ دوست داری به مسجد چوبی برویم؟ خوب است این شهر جاهای دیدنی بسیاری دارد چون خیلی قدیمی است راستی برای دوربینت فیلم خریدی؟ نه امروز میخرم To laban da aka ji wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma ga tattaunawar da fassarata a cikin harshen Hausa. امروز صبح هوا سرد بود. یو د سایپی اسکا یا کسنچه میسنی آره صبح نیشابور خنک و دلپذیر است. بعضی از مسافران دوست دارند شب در نیشابور بمانند. ای در اسوبا نیشابور نیشابور ینا دا سنگی کومه می kama وسو دگ چیکین متفیه سینا سن د ددره سو سیا نیشابور چرا سبودمی چون میخواهند از هوای صبح نیشابور لذت ببرند سبودا سینا سن سو اسکان اصوباهی ا نیشابور امروز به کجا میرویم ایو انا زا مو به آرامگاه اتار و خیام می رویم. زمجه حبارن اتار دا خیام خیلی خوب است. من این دو شاعر ایرانی را بسیار دوست دارم. دکه و قره نی ina نن مواقع ایرانی و گدای بیو سوسی آرامگاه کمال الملک و یک امامزاده هم آنجاست اکوی حبارن کمال الملک ونی دیا دگه چکن جیکوکین منزن الله ما اچن بعد از ظهر چه کار میکنیم؟ باین ظهر میزمی دوست داری به مسجد چوبی برویم؟ کی کنا سن mu je masallacin katako؟ خوب است. این شهر جاهای دیدنی بسیاری دارد. ده کیو wannan gari yana da wuraren bude ido da dama چون خیلی قدیمی است راستی برای دوربینت فیلم خریدی؟ saboda tsohon gari ne da gaske ka sanya wa na'urar ɗaukar hotonka dodo? na mi haram. a'a yau dai zan saya to madalla bayan da aka je wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana muhammad dai sun tafi tare da abokinsa ramin zuwa babbar kasuwar birnin nishabur da kuma masallaci sun ga manyan tituna da ke cikin wannan birni sun kuma sanyawa na'urar ɗaukar hotonsu dodo domin ɗaukar hotuna a muhimman wurare da suke cikin wannan birni daga ciki kuwa hadda hubaran. hubbaran A tar da tayam to jama'a masu ganin cewa lokacin da muke da shi dai ya kawo jiki dole anan za mu dakata sai a shiri na gaba sai a je mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ta hada shirin a faifai ne abdullahi salo ke maka fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba. a'uzu billahi minan shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin Saidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan abubuwan da suke wajabta yin ramukon azumin watan Ramalana, amma banda kafara. Na farko, idan mutum bai ɗaura niyyar yin azumin watan Ramalana ba, har lokacin ɗaura niyyar ya shige, to mutum zai riƙe baki ne har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramako. Hakanan, idan mutum ya ɓata niyyar azuminsa ta hanyar yin riya, wato ya haɗa Allah da wani a cikin niyyar azumin watan Ramalana, ko kuma mutum yana cikin azumi sai niyyar ɗauki hannunsa daga kan azumin da yake yi, to a nan azumin mutum ya ɓaci, sai ya riƙe baki zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Na biyu, idan mutum ya yi janaba a faɗake ta hanyar saduwa da mace ko fitar da mani a cikin dare, sannan ya kwanta bacci saboda a ɗabi'arsa ya kasance yana tashi kafin fitowar alfijir, to idan ya farka daga wannan baccin wanda yake ne karo na farko bayan ya yi janaba, to ya ɗi kada ya sake komawa wani baccin na daban, sai dai idan yana da nutsuwar zai sake farkawa kafin alfijir. Idan kuma ya koma baccin karo na biyu, sai kuma barcin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir. wasu malamai sun bayyana cewa hukuncinsa a nan sai ya rike baki har zuwa faduwar rana sannan bayan watan ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar amma wasu malamai sun bayyana cewa hukuncin ramakon azumin wannan ranar zai hau kansa ne a lokacin da ya koma bacci karo na uku da nufin zai tashi ya yi wanka sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir na uku idan mutum ya yi janaba a cikin dare a watan ramalana sai ya mance bai yi wanka ba har ya wayi gari da janaba bai kuma tuna ba sai bayan da rana ta faɗi aka sha ruwa to wajibi ne ya yi ramakon azumin wannan ranar da ya yi azumi da janabar a jikinsa hakanan idan mutum ya mance ya yi kwanaki da janaba a jikinsa a watan ramalana shi ma zai yi ramakon dukkanin kwanakin da ya azumi da janabar a jikinsa Na hudu, idan mutum ya aikata wani abin da ke ɓata azumi kafin ya duba shin alfijir ya fito ko bai fito ba, sai kuma ya bayyana lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumi alfijir ya riga ya fito. To idan yana da damar duba alfijir amma bai duba ba, azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, wajibi ne ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramako. Na biyar, idan aka ba wa mutum labarin cewa alfijir bai fito ba, don haka ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi bisa dogaro da labarin da aka bashi, sai kuma ya bayyana cewa alfijir ya riga ya fito, to hukuncin mutum a nan zai ci gaba da riƙe baki ne, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Na shida, idan aka ba wa mutum labarin cewa alfijir ya riga ya fito. sai ya tsammani wanda ya bashi labarin yana masa wasa ne ko zolayarsa yake yi don haka ya ci gaba da aikata abin da ke bata azumi sai kuma ya bayyana cewa tabbas alfijir ya riga ya fito to hukuncin mutum a nan zai ci gaba da riƙe baki ne zuwa faɗuwar rana sannan bayan watan ramalana ya yi ramako na bakwai idan aka bawa mai azumi labarin cewa lokacin shan ruwa ya yi sai ya aikata abin da ke ɓata azumi sai kuma ya bayyana lokacin shan ruwan bai yi ba to idan wanda ya ba da labarin ya halatta a dogara da labarinsa kamar labarin mutane biyu adilai ko mutum ɗaya adali to hukuncin mutum a nan shine zai ramakon azumin wannan ranar bayan watan ramalana amma idan wanda ya ba shi labarin bai halatta a gaskata labarinsa ba amma duk da haka mai azumi ya dogara da labarin ya aikata abin da ke ɓata azumi sai kuma ya bayyana lokacin shan ruwa bai yi ba to a nan wajibi ne mutum ya ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara na takwas idan gari ya yi duhu kuma babu wata matsala a sararin samaniya don haka mai azumi ya sami yaƙinin lokacin shan ruwa ya yi saboda haka ya aikata abin da ke ɓata azumi sai kuma ya bayyana masa tabbas lokacin shan ruwa bai yi ba to hukuncin mutum a nan zai yi ramakon azumin wannan ranar bayan watan Ramalana, amma idan akwai wata matsala a sararin samaniya, sai mutum ya yi zaton lokacin shan ruwa ya yi, sakamakon duhun da gari ya yi saboda hadari, don haka ya aikata abin da ke bata azumi, sai kuma ya bayyana lokacin shan ruwa bai yi ba, to a nan babu ramakon azumin wannan ranar a kan mutum. Na tara, idan mai azumi ya sanya ruwa a baki, domin sanyaya bakin sai ruwan ya zarce zuwa maƙogwaro, to a nan azumin mutum ya ɓaci wajibi ne ya riƙe baki zuwa faɗuwar rana sannan bayan watan ramala ne ya ramuko nan, idan mai azumi ya sanya ruwa a baki domin yin wasa sai ya zarce zuwa makogoro shi ma zai ramukon azumin wannan ranar bayan watan ramalana idan mai azumi ya haɗe ruwa ne a kan mantuwa to a nan azuminsa bai ɓaci ba, hakanan idan mai azumi ya sanya ruwa a baki ne domin kurkuren baki a lokacin alola, sai ruwan ya zarce zuwa maƙogoransa, to shi ma azuminsa bai ɓaci ba. Ya halatta ga mutum ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi, misalin ci da sha, matuƙar bayi da masaniyar cewa alfijir ya fito. Hakanan, ya halatta gare shi ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi a lokacin da yake kokonton shin alfijir ya fito ko bai fito ba kuma ba wajibi ba ne sai ya bincika shin alfijir ɗin ya fito ko bai fito ba kuma azumin mutum ya inganta matuƙar babu wani labarin da ya riske shi daga baya na cewa lokacin da ya aikata abin da ke bata azumin nan alfijir ya riga ya fito amma idan daga baya ya bayyana masa cewa lalle lokacin da ya aikata abin da ke bata azumin nan alfijir ya riga ya fito to sai ya riƙe baki har zuwa lokacin faɗuwar rana sannan bayan watan ramalana ya yi ramako idan mutum ya duba sararin samaniya saboda ganin shin alfijir ya fito ko bai fito ba sai ya sami yaƙinin cewa alfijir bai fito ba don haka ya aikata abin da ke ɓata azumin watan ramalana sannan daga baya sai ya bayyana masa cewa a lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumi alfijir ya riga ya fito to azuminsa ya inganta kuma babu ramako a kansa amma dangane da hukunce-hukuncen faduwar rana bai halatta ga mai azumi ya aikata wani abin da ke ɓata azumi ba kafin ya samu tabbacin faduwar rana ta hanyar samun yaƙini da kansa ko dogaro da hujja da shari'a ta amince a yi amfani da ita wajen tabbatar da faduwar rana idan mai azumi ya samu yaƙinin rana ta faɗi saboda haka ya sha ruwa sai kuma ya bayyana masa cewa tabbas rana ba ta faɗi ba yaƙininsa kuskure ne to wajibi ne ya ci gaba da gudanar da azumin da yake yi zuwa faɗuwar rana kuma azuminsa ya inganta babu ramako a kansa idan babu wata matsala a sararin samaniya misalin hadari sai mai azumi ya yi kokonto kan faɗuwar rana to bai halatta aikata abin da ke ɓata azumi ba idan kuma ya kuskure ya aikata abin da ke ɓata azumi ba tare da ya gudanar da bincike ba, sai kuma ya bayyana masa cewa tabbas rana ba ta faɗi ba, to a nan wajibi ne ya ramakon azumin wannan ranar tare da kafara. Amma idan kuma ya yi dace a lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumi, ranar ta riga ta faɗi, to azuminsa ya inganta babu ramako a kansa. Haka nan. idan mai azumi yana da yaƙinin rana ba ta faɗi ba, amma duk da haka ya aikata abin da ke ɓata azumi, sai kuma aka yi dace a lokacin rana ta riga ta faɗi, to a nan azuminsa na wannan ranar ya inganta, babu ramako a kansa. Lokacin yin azumin kowace rana yana farawa ne daga fitowar alfijir na gaskiya, sannan ya kawo ƙarshe bayan faɗuwar rana, don haka. kasancewar tabbatar da daidai lokacin da alfijir yake fara fitowa yana da wahala wajibi ne mutumin da zai yi azumi ya bar duk wani abin da ke bata azumi a wani bangare na dare misalin minti biyar kafin lokacin da ake sa ran alfijir zai fara fitowa inda haka zai zame mutum ya samu tabbaci na bai aikata wani abin da ke ɓata azumi ba bayan fitowan alfijir na gaskiya a gefe guda kuma mustahabi ne mai azumi ya jinkirta shan ruwa har zuwa bayan yin sallar mangariba sai dai idan akwai mai jiransa saboda su sha ruwa tare ko kuma shi kansa yana da buƙatar shan ruwan domin kada ya rasa nutsuwa a cikin sallarsa. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta goma sha takwas a watan Ramalana mai alfarma. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نبهني فيه لبركات أسحار ونور فيه قلبي بالذيار فخذ بکل اعضائی الی اتباع آثار به نور کم یا قلوب Ya Allah, ka farkar da ni a cikinsa saboda albarkar asuba, ka haskaka zuciyata a cikinsa da annurin haskensa, ka sanya dukkan na zuwa ga abin da tasirinsa yake da shi, da haskenka ya mai haskaka zukatan masana. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. noma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin makoma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai dubi ne akan kokarin wasu kasashen afirka na zama masu cin gashin kai a fuskar noma da kiwo bisa la'akari da sauye-sauyen da suke faruwa a duniya da fatan za mu kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. To za mu fara shirin namu ne da yin dubi akan abin da ake nufi da dogaro da kai ko kuma cin gashin kai a fagen aikin noma. Dogaro da kai da a fagen abinci shi ne ikon da wata ƙasa take da shi domin samar da dukkanin buƙatun da ake da su a cikin gida domin ya zamana ana dogaro da kai ba tare da an jingina da wata ƙasa ta waje ba. wannan yana nufin wadatuwa daga shigo da kayan abinci da ake bukatuwa da su daga kasashen waje ko kuma tsumayar tallafi da taimako da wasu ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa za su bayar na kayan abinci ana kuwa auna wadatuwar ƙasa da abinci ne ta hanyar gwada abin da take samarwa a cikin gida da kuma yawan wanda ake amfani da shi a cikin wannan ƙasar baki ɗaya shin wanda take nomawa ɗin ya isa ya wadatar da masu bukata a cikin gida ana kuwa auna shi da wanda take shigo da shi daga waje da kuma taimakon da ake bata na kayan abinci duk waɗannan ma'aunai ne da ake ɗorawa domin a gane cewa ƙasa ta zama mai cin gashin kanta da dogaro da kanta a fagen samar da abinci za kuma a iya gwada tsakanin abincin da ƙasar take samarwa kamar hatsi kayan marmari nama da waninsa da waɗanda ake amfani da su a cikin gida to shi dai dogaro da kai yana da matuƙar muhimmanci ana ɗaukar dogaro da kai ta fuskar abinci a matsayin wani abu mai matuƙar muhimmanci a cikin ƙasashe da dama na duniya muhimmancinsa shine samar da lamuni na abinci ga al'ummar wannan ƙasar da hana su fadawa cikin yunwa wanda a wasu lokuta hakan tana faruwa da wasu ƙasashe ko kuma hauhawar farashin kayan abinci kamar yadda ya faru a duniya a shekara ta 2008 hakanan kuma ana ɗaukar dogaro da kai ta fuskar samar da abinci a matsayin wani mataki na rage dogaro da ƙasashen waje shi kuwa rashin dogaro da waje yana ƙarfafa 'yanci na ƙasa da cin gashin kanta da kuma kare huruminta da hana wasu ƙasashen waje amfani da wannan buƙatuwar da ƙasar take da shi na abinci domin cutar da ita a siyasance ko ta fuskar tattalin arziki sau da yawa kuwa manyan ƙasashe kan yi amfani da buƙatar wasu ƙasashe masu tasowa domin ƙaƙaba musu wasu manufofinsu da ba halattattu ba wasu rahotanni suna nuni da cewa da akwai mutane da dama a duniya waɗanda suke fama da ƙarancin abinci a cikin ƙasashe a jumlace da akwai mutanen da adadinsu ya kai miliyan 795 da suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki. To wasu gaskiya mai ɗaci ita ce da akwai ƙasashe masu yawa a duniya da sun gajiya wajen wadata kansu da abincin da ake da buƙatuwa da shi maimakon haka suna shigo da shi ne daga waje ko kuma suna dogaro da taimakon kayan abinci da wasu ƙasashe suke basu wasu ƙasashen masu tasowa suna dogara ne da kaso mafi tsoka da tallafin ƙungiyoyin agaji da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙasa da ƙasa domin ciyar da mutanensu kamar hukumar nan ta wato shirin abinci na duniya world food program ko kuma hukumar da ke kula da harkar noma ta duniya wacce take da cibiya a roma na kasar italiya ita ma wani reshe ne na majalisar ɗinkin duniya wato pawo wannan yana daga cikin dalilan da suka jaza ganin cewa ƙasashe masu kishin kansu da mutanensu sun yunkura domin ganin cewa sun wadata wato mutanen nasu da abin da suke da bukatuwa da shi to ita dai jinginuwa da wasu ƙasashe ta fuskar noma na da illoli sau da yawa kamar yadda muka ambata manyan ƙasashe suna amfani da buƙatar ƙasashe masu tasowa domin kafa musu sharuɗa na siyasa da na al'adu a mafi yawancin lokuta har da sharuɗa na tattalin arziki hakan yana nufin cewa hatta bashi da za a baiwa wata ƙasa domin ta bunƙasa harkar noma yana tattare da cewa sai ta bari misali an yi zaɓe a lokacin da su kansu waɗannan manyan ƙasashen suke so kuma watakila ma sai ɗan takarar da suke so wanda zai yi musu aiki shine suke sharewa fage domin ya ci zaɓe kamar yadda ta fito a fili a ƙasar saliyo a zaɓensu na ƙarshe shugaban ƙasar ya fito ya ce amurka ta so ta masa haka ta ta faruwa ga misali da gwamnatin najeriya a lokacin janar badamasi babangida wanda ya so ƙasar ta najeriya ta samu cin gashin kanta a fagen noman alkama kuma ya fito da tsari a aikace da za a cimma haka amma amurka ta nemi hada sabani da wata ƙasa makwabciya najeriya domin ta datse ruwan riba niger da hana shi shigowa najeriya ɗin saboda waccan ƙasar ta samar da wutar lantarki da hakan zai kawo wa shirin na najeriya cikas a shirin ta na noman alkawa sai dai najeriya ɗin ta shiga gaban amurka ta baiwa waccan kasar wato muhimman abubuwan take da bukatuwa da su da hakan ya dakile manufar amurka to ko mai hana wancan aikin kaiwa ga gaci wannan kuma wasu matsaloli ne da suka shafi yanayin najeriya to idan muka koma ga kasashen da suke son zama masu cin gashin kai ta fuskar noma shugaban wata cibiya take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkar bunƙasa noma Ya bayyana cewa yakin da ake yi a tsakanin rasha da ukraine wanda har yanzu ake cece ku ce bai zo ƙarshe ba da kuma wasu sauye-sauye da suke faruwa a duniya suna sa ƙasashen nahiyar afirka lalubo hanyoyin da za su zama masu cin gashin kansu ta fuskar noma asusun ƙasa da ƙasa na raya noma da kiwo ta bakin shugabansa a faro lariv ya bayyana cewa ƙara yawan noman alkama da ake yi a ƙasar habasha da kuma yawan shinkafa a cikin ƙasashen yammacin afirka ya sa shugabannin wannan nahiyar zama cikin shirin fuskantar hatsarin da yake gabansu na hargitsewar kasuwar duniya ta abinci wannan shirin da ƙasashen suka fito da shi sun yi haka ne saboda sun fahimci cewa al'amura suna sauyawa ba kamar yadda suke a baya ba rashin tabbaci akan ci gaba da samun kayan abinci ba tare da ƙaƙƙautawa ba daga kasuwannin duniya yana daga cikin abin da ya ƙara ingiza waɗannan shugabannin na ƙasashen afirka suka mayar da hankali ganin cewa sun noma abin da ake da buƙatuwa da shi a cikin gida hakanan kuma ya ce maslahar ƙasashen da dama ita ce mayar da hankali wajen yin noma a cikin gida da zuma zama masu cin gashin kai nesa da dogaro da kasashen waje ko wasu cibiyoyi na majalisar ɗinkin duniya ƙasashen afirka suna shigo da abinci da kuɗaɗe masu yawan gaske da ake zaton cewa a wannan shekara ta 2025 za su kai dala amurka biliyan 110 a baya a shekara ta 2021 nahiyar afirka ta sami gibin da ya kai dala amurka biliyan 36.3 a fagen noma da kiwo wani abu mai jan hankali da shugaban wannan cibiyar ta majalisar ɗinkin duniya ya yi isharar shi shine cewa yana bayar da shawara ga ƙasashen afirka da su rika sayan kayan abinci daga makwabtansu maimakon su tafi can uwa duniya wata nahiyar su siyo kayan abincin wato idan wata ƙasa ta noma kayan abinci masu yawa to da akwai buƙatar makwabciyarta ko su daga cikin ƙasashen afirka su tallafa wa tattalin arzikinta wajen sayan wannan kayan abincin bayan ta wadatar da cikin gida da shi da hakan zai baiwa ƙasashen ƙarfin gwiwa saboda su rika cinikayya da juna da kuma haɓaka harkar noma. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare mai ban kwana da ko baki ɗaya muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum don matasa. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke bijiro muku da rayuwar matasa da kuma matsalolin da suka shafe su tare da ƙalubalen da ke gabansu a fagen rayuwa. bisa tuni har yanzu dai muna tattauna makarantu ne na addini a ƙasar hausa da kuma da matasa suke tafiyar da rayuwarsu a cikinsu a zangon farko mun fara safka ne a tarayyar najeriya inda muka tuntuɓi ɗalibai da suke cikin makarantun addini domin jin yadda suke ƙwazo a cikin makarantun da kuma matsaloli da ƙalubale da suke fuskanta. hakanan kuma mun ji ta bakunan wasu daga cikin malaman waɗannan makarantun waɗanda suka ba da jawabi a kan wasu matsaloli da ɗaliban suka bijiro da su da suke fuskanta to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya inda muka tsallaka iyaka daga najeriya zuwa jamhuriyar nijar muna fatan cewa za a kasance tare da mu domin a ji ci gaban shirin namu daga inda muka tsaya. zangon da muka fara yadda zango bayan da muka shiga jamhuriyar Nijar da shine da magaram inda muka tuttubi ɗaya daga cikin masu tafiyar da makarantar jami'atul mustapha wacce take a cikin wannan birni domin jin yadda tsarin karatu yake tafiya malam aminu ya yi mana bayani akan takaitaccen tarihin makarantar ta addini da adadin ɗaliban da suke ciki da kuma yadda suke gudanar da karatu hakanan kuma ya amsa wa shirin namu wasu tambayoyi waɗanda suka shafi matsaloli da ƙalubalen da ɗaliban suke fuskanta. sannan kuma ya bayyana mana cewa ɗaliban hannun makaranta suna da damar cewa bayan sun kammala za su iya shiga a dama da su a kowane fage na rayuwa domin kuwa a jamhuriyar niger babu matsala irin wacce ake fuskanta a wasu ƙasashe musamman najeriya na rashin wato bada muhimmanci kamar yadda ya kamata ga makarantun addini inda a wannan ƙasa aka amince da wato harshen larabci daidai yake da sauran harsuna na yin ilimi kuma ake baiwa duwan da ya yi karatun addini dama ta yi taka rawa a cikin harkokin yau da kullum na rayuwa daga nan kuma muka kada akalar shirin namu zuwa babban birnin kasar niyame inda muka tuntuɓi ɗaliban makarantar jami'atul mustapha akan yadda tsarin karatu yake tafiya mun koyi wato ji ta bakin ɗaliban waɗanda suka bayyana mana irin ƙwazon da suke yi sannan kuma suka bijiro mana da matsaloli da ƙalubalen da yake gabansu to ma sauraro za su iya tuna cewa a shirinmu na ƙarshe mun yi alkawalin tuntuɓar wasu daga cikin malaman wannan makaranta domin su ba da jawabi akan wasu matsaloli da ɗaliban suka bijiro da shi malam sale umar wanda malami ne a wannan makarantar ta jami'atul mustapha kuma ɗaya daga cikin masu tafiyar da ita ya fara yi mana bayani akan takaitaccen tarihin makarantar. dai wannan makaranta ta jima da aka buɗe ta nan Nijar. Kusan kamar tun alif ɗari tara da cikin da shida. kenan aka buɗe wannan makarantar da sunan madrasatu rasulul akram to yadda mana an buɗe ta da akan matsayin hausa to bayan haka sai aka buɗe kuma kusanta ɓangaren tarayya ko kuma eh, nan suna cewa eh, wannan eh, dadiya kai nan suna cewa sai eje faranko arab dangane daga nan kuma makarantar taho daga daga baya sai suka buɗa wani ɓangare da ake cewa lise a zahra wanda suka maida ta kamar ta biya da kuma ita ma ya zama na akwai ta sai suka sake buɗa ainihin inda ake yanzu da ake cewa jami'atul mustafa far'un niger tarihin buɗe wannan makarantai eh, kuma ya zamana har zuwa yanzu an sami ɗalibi fiye da ɗari biyu sun karatu cikin wannan makarantar eh, sun yi ainihin abin da ake cewa takarwe kuma sun gama karatunsu eh, cikin mataki daban-daban wanda suka danganci kamar karatun na eh, dirasatul mutawassita har suka kawo ga yanzu jami'a an sami ɗalibi fiye da ɗari biyu wanda suka yi karatu suka fita daga nan kuma suka shiga ainihin ayyuka cikin ƙasa jamhuriyar Nijar da kuma sauran ƙasashen da suke kewaye da ita an sami ɗalibai da dama kamar yadda muka faɗa wanda suka yi karatu cikin wannan makarantar suka suka tafi wasu ƙasashe ko ainihin wasu jami'a suka ci gaba da karatu Manzo ya ce a nemo ilimi ko za a kai ga China. Idan batu na nisa ne kai mai hankali ka auna. Domin ya karfafa mana gwiwa ne shi yasa ya nuna. Ashe kwa gani tilas ne 'ya'yan makar su zauna. bayan da muka ji wannan jawabi daga bakin malam sala umar akan abin da ya shafi ta jami'ar mustapha da kuma takaitaccen tarihinta mun kuma tambaye shi ko nawa ne adadin ɗaliban da suke da su a yanzu sannan kuma ko sun yaye wasu a baya sannan kuma muka tambaye shi ko da akwai mata a cikin waɗannan ɗaliban ga jawabin da ya ba wa shirin namu Eh, wannan makaranta a yanzu kamar ta jami'a mustapha din tana cikin garin eh, nyamai ne mai babban birnin jamhuriyar nijar kuma kamar yanzu ana da ɗalibai can wajen sama da 120 wanda suke karatu jami'a kuma akwai bangaren sanariya har yanzu sannan malamai muna da sama da malami kamar da ma'aikata guda ashirin haka. Eh kamar ita bangaren da ke azahara akwai yan mata suna karatu amma su bangaren boko ne kawai suke yi. Sai dai shekara mai zuwa in Allah yarda za a buɗe bangaren yan mata a karkashin eh, wannan jami'atul Mustafa din far'un Niger za a buɗe bangaren yan mata kuma za a kawo malamai mata in Allah yarda za su karantarwa. har ila yau mun tuntuɓi malam sale idan akwai wasu matsaloli da suke fuskanta a makarantar kamar yadda ɗalibai suka bijiro inda ya yi mana takaitaccen bayani kamar haka. Eh, lalle eh, malamai eh, da ɗaliban da suka yi karatu suka zama suna fuskantar matsalar littattafan ababen da suka karanta su ta su zanka mutala ko su tuna da ababen da suka karanta sannan kuma ainihin ɗaliban da suke karatu yanzu su ma suna da matsaloli littattafai har yanzu eh, ainihin su ma'aikatan suna da 'yan eh, matsaloli nan cikin ita ainihin jami'ar kullum suna kucece kucece game da cewa ita jami'ar an zo an buɗe ta Nijar amma ba a daidaita ta ba da sauran jami'o'in da suke nan Nijar kamar wajen biyan haƙƙin malamai da ma'aikata za ta auna ta da sauran jami'ar da suke nan kamar rabi ne ko kuma ɗaya eh, cikin kashi uku a kasa uku a abinci guda ita jami'ar take ba su haƙƙinsu wanda kuma haka ɗin ya zama na ba su yarda da shi ba har yanzu dai muna nan muna tattaunawa mun rubuta wasiƙa cikin zuwa jami'atul mustafa tun farkon da nizo farkon wannan shekara tun watan oktoba da ya wuce dubu biyu da sha ɗaya ke sa'annan kuma ainihin su malaman suna ganin cewa akwai babban bambanci sosai da ake yi nan ga malaman da ake turowa na iraniyawa da kuma ainihin 'yan afirka da suke nan suna gani akwai bambanci kuma suna mamaki abin sosai yadda bambanci yake mutuwa daga kasan musulmi kuma ga hannun malamai suna muna wannan kuka sosai su malamai da malaman da To ma saurare a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na wannan lokacin, da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara, kuma da yarda Allah idan lokaci na gaba ya zo za mu sake wato kada akala shirin ne inda za mu nufi birnin maradi domin mu ji wasu daga cikin makarantun addini da suke a wannan birni da kuma yadda ɗalibai matasa suke gudanar da rayuwarsu a cikin makarantun sannan kuma mu ji ƙalubalen da suke fuskanta da fatan za a kasance tare da mu zuwa wannan lokacin domin a ji yadda shirin zai kasance. we once had a teacher the teacher of teachers he changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Allah. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri don na kama ku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ba tara bata lokaci ba bari ya gabatar muku da baƙon da ya gaito muku a cikin shirin inda ya gaito wato Husaini Saharobi. fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran wani sabon waƙoƙi daban-daban musamman abin da ya shafi ɗabi'a ruwa da kuma wasu ɓangarori daban-daban da suka shafi yanci da kuma son ƙasa to da yake masu iya magana na cewa waƙa bakin bai tafi daɗi bari in koma gefen haɗa ku da shi domin jin abin da yake ɗauke da shi a yi saurare lafiya. سار ای وقت ما گم رفته ای وای بزن هم بود دلم بی هم زبونه قصار ای وقت ما گم رفته ای وای بزن هم بود دلم بی هم زبونه چه بابی دلم شد چقدر شرمه چقدر غم تو صداشه چه وابی دلم شو ماجراشه چقدر شرمه چقدر غم تو صداشه کجای هم بون کجای یار جونی کجای هم بون کجای ای یار جونی فقط آواز تو دار و دواشه فقط آواز تو دار و دواشه بزن تا دلم سامون an gaishe ka Husaini Saharabi a cikin wannan waka da ka gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Barin jarin zamu shirin a nan gan lokacin da aka ɗira ya kawo jiki sai a tarbiyyar shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wata sabuwar wakar da kuma wani mawaƙin na daban. Amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma dugun shirin ka shafa zama lafiya amma dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. هم صداییه سی مردمش فداییه ای مرز و بوم رستمه نشونه رهاییه ای مرز و بوم رستمه نشونه آشناها تو ریف تر دستش تو فنگ تو گه که مر دل بریزا دل بریزا سیرن شیر نر دشمن کرد این جگر هم فت کرده هم کنه دل بریزا دل بریزا آشناها تو ریف تر اومن هی لش کرشد دل بریزا دل بریزا دشت سونی شیر نر پای شیر دشتی هم لبر عجی ندی کرده در بزن دل بریزا دسات و تو دسم بزا بگیم خلیج فارس ما دسات و تو دسم بزار بگیم خلیج فارس ما نجی غراب اجنبی نگه خلیج تازیا نگه خلیج تازیا